rahmatullah mu da warhaka yau mun kawo muku wani application ne wanda za ka rika samun kyautan kati na kira a wata za ka iya samun kati dubu biyar dubu shida dubu goma ya danganta dai da yanayin yadda za ka na samu domin ganin hakan kawai sai ka biyo mu cikin wannan bidiyon ka kalli wannan bidiyon ba tare da kayi skipping ba ka sani cewa ko da baka yi komai a cikin wannan application din ba inda kana shiga kana yin loki spin wanda za mu gwada muku a cikin bidiyon nan ka biyo mu har ƙarshe to za ka samu kati a wata na dubu kamar yadda kuke gani wannan duk transaction da muka yi ne daga wannan application ɗin suna application da zamu amfani da shi shine share it da misalin linkin wannan application a cikin description in kuma a whatsapp kake kallo za mu turo da application din sai ka install din shi in a facebook ne comments na farko bayan ka shiga cikin application zai nuno maka wannan agree and continue din sai ka danna agree and continue sai ka dan jira shi zai tambaye ka permission sai ka danna allow so idan ya kawo maka wannan fuskar zai kawo maka wannan fuskar application din zai nuno maka wannan alamar gifts din newer gifts times 12 din sai ka danna get in ka danna get zai kawo maka option guda uku kamar yadda zai gwado mana yanzu ku gani ok idan bai gwado maka can ba idan ya gwado maka wannan welcome gifts din sai ka danna claim din nan kawai kamar haka in ka danna claim zai kawo maka option uku a nan google ma'ana ka yi rijista da email address inda ko kuma da facebook account ɗinka sai kuma na uku shine phone number to wanda da ya fi sauki ba tare da wani matsala da wahalar da kai ba ko ka yi rijista da phone number ka sai ka danna phone in ka zaɓi phone ɗin nan zai nuno maka wannan fuskar cewa ka sa number wayar ka yanzu mu bari mu yi amfani da wani number waya to kamar yadda kuke gani mu mun yi amfani da wannan number sai ka danna continue za su turo da verification code ma'ana otp in suka turo da otp a cikin wannan layin da ka sa din ka tabbatar layin yana tare da kai kuma yana aiki yanzu bari mu jira za su turo da wannan confirmation code din in suka turo maka wannan otp message sai ka dauko shi ga namu kamar haka sun turo mana da 4386 kana sawa kawai zai processing ya wuce idan ka gama rijista zai kawo ka wannan fuskar ne kamar yadda kuke gani anan. idan ya kawo ka wannan fuskar to domin samun diamond dubu shida ma daga shiganka wanda za ka yi sayan katin naira ɗari na farko na farawa kawai za ka zo ka taɓa guri wannan invite code ɗin ku tuna cewa ba wannan invite ɗin ba wannan gurin invite code mai green ɗin shine gurin da ake so ka taɓa in ka shige shi kamar haka sai ka ɗan jira shi to kana shiga kawai zai nuno maka ka sa quotes sai ka sa wannan code ɗin da kake gani a kan screen za mu sa shi sai ka sa 92 ka sa 92 sai ka sa 86 kana sa 9286 ɗin ne ka danna submit sai ka danna submit zai processing ya shige kamar yadda kuke gani gashi nan sun ce link successfully kana sa wannan code din za ka samu kyautan diamond dubu shida kamar yadda kuke gani yanzu sun bamu diamond dubu shida bari mu yi ok mu gani yanzu da ga dan da yana zero ne yanzu zai hauro wannan diamond dubu shida kun gan shi yanzu sun bamu kyautan diamond dubu shida sannan ka sani cewa idan baka sa wannan code din da muka faɗa muku ba to ba za ka samu wannan kyautan diamond dubu shida na farkon shigan ba code din da muka faɗa wannan 9286 a wurin wannan invite code din to sai ka zo kuma bayan wannan ma ga wani gara basa gurin wannan loki spin din sai ka shige shi kamar haka bayan ka shiga gurin wannan loki spin din za su baka daman yi sau uku ne sai ka danna wannan start din ko kana danna start din nan za ga yana zazzagawa to duk gun da ya tsaya duk adadin abin da ya tsaya shi za su baka kamar yadda kuke gani yanzu namu ya tsaya a diamond 200 to kun ga ya karu kan dubu shida sai ka kara tabawa na biyu sai ka kara tabawa dai kara zazzagawa duk gun da ya tsaya shine diamond din da za su baka to kun ga yanzu ya tsaya mana a good luck haka yana nufin ba mu samu bane sai ya kara tabawa na karshe kenan sau uku ne dama muka ce sai ka jira shi to gashi kamar yadda kuke gani ya sake tsayawa akan diamond 200 ko sai ka taɓa oken nan shikenan ka samu wannan ya zama diamond 6,200 sai ka ƙara fita ma sai ka shiga gurin wannan times 20 din nan shi ma wani kyauta ne za ka rika shiga sau 20 kana buɗewa suna baka bari mu gani wani ka shige shi kawai sai ka zo ka rika cancel din shi daga nan ka ta shiga kana cancel to gashi kamar yadda kuke gani mun buɗe shi har mun samu diamond shida to na san wani zai iya tambaya ya za a yi in sai kati da wannan diamond din yadda za ka yi kawai shine za ka zo ka taɓa kan diamond ɗinka kamar haka kana taɓawa zai processing ya wuce ka shiga cikin browser ka direct ya kai ka gurin da za ka sayi kati da wannan diamonds ɗin da suka baka bayan ya shige zai kawo maka wannan fuskar kamar yadda kuke gani iya adadin diamond ɗin da kake da shi da kuma adadin katin da za ka iya saya a kasan shi to ya danganta kasancewa account ɗin sabo ne ba mu jima da buɗewa ba kun gani adadin yadda za mu saya baya da yawa to kuma babu ɗari a ciki to za mu zaɓi naira saba'in din na kamar haka sai mu taɓa confirm ka taɓa confirm zai kawo maka wannan fuskar sai ka zaɓa layinka salad ne glo ne mtn ne ko airtel to kasancewar layin mu airtel ne yanzu za mu sayi katin sai mu zaɓi airtel sai ka zo nan ka sa one ka sannan idan ka zo sa number one za ka fara sa ne da country code ɗinka ko ya san country code na nigeria shine 234 sai ka sa shi sai ka jero namban ka ba tare da zeron farko ba misali idan namban wayar ka 081 ne ya soma to za ka cire zeron farko ka fara sa da 81 kamar yadda muka sa a nan haka yin 070 za ka fara da 70 ne ko zuwa karshe ko kuma 80 zuwa karshe ko 90 zuwa karshe sai ka taba ok nan bayan ka jera namba kana taɓa ok zai nuna maka wannan fuskar cewa kati ya shiga nan da kwana uku za su to amma ko ba zai kai ba a yau yau ma zai shiga kuma za su faɗa ma in ma bai shiga ba za su dawo da kudinka kuma sau ɗaya ake a rana shine wannan jawabin da suka yi sai abin da na manta ban faɗa ba shine idan ka fita cikin application ɗin ya za ka yi koma ka ga wannan balance naka saboda an ka shiga ba da din zai kai ka misali mun fita yanzu haka mun dawo in ya kawo maka wannan fuskar wannan guri zai nuna alaman talla ka gayyato mutum shine kawai za ka taba kamar haka in ka taba zai shige haka sai ka yi fita bag daga nan kashi nan sai ka taba aron nan shikenan zai kawo maka fuskar balance ɗinka da gudun da za ka rika yin wannan loki spin da opening box ɗin kullum kana shigowa kana za ka rika samu